Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumel tare da Baba ko Makir da sauran abokan aiki muke kama ku wannan shirin a yau ranar Litinin bi ga watan Mayu na shekarar 2022 wanda kuma ya zo daidai da ranar karamar sallah. da yake yau take sallah za mu jingina shirye-shiryen da muka saba kawo muku don baiwa 'yan najeriya mazauna amurka da sauran duniya damar isar da gaishe gaishen su na sallah don haka sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri al'ummar musulmi a jihohin inugu da imo sun sanar da cewa za su gudanar da sallar idi a yau litinin a kusa da gida sakamakon umarnin zaman gida da 'yan bandaga ke tilastawa a kowace ranar litinin manyan limaman jihohin na yankin kudu maso gabashin najeriya ne suka bayyana wakilin sashen hausa alfonso saukore igwe a jiya lahadi suna sallar idi ne mun dace kan kowa zai yi inda yake saboda kar a fita ya zanto wurin fita mutum ya samu watan zai shafe shi wanda yake mummuna Yawanci yara kan fitar yawon sallah ya batun yawon sallah to. Eh, yawon sallah Allah yadda an yi idi a gida a kashe gari kowa zai iya yawon sallah. Sunana Barista Suleiman Yusuf Njoko, Chief Imam na Imo State. Mun yi zama da sauran limamai sai muka yi shawara cewa idan ya kasance yau ba za a samu a yi sallah ba yau Lahadi za mu yi sallah a mu Saboda kaga musulunci ma ya amince cewa idan akwai ainihin rashin zaman lafiya da eh, barin inda mutum yake je wani waje don wani abu bai zama wajibi ba. To sai dai a garin Aba na jihar Abia ana sa ran cewa za gudanar da sallar Idi da ma bukukuwan wannan karamar sallah lami lafiya. Kamar yadda babban limamin masallacin garin Aba Imam Idris Bashir ya bayyana. Jami'i mai kula da bangaren 'yan sanda na wannan yankin mun zauna mun tattauna da shi gaba da gaba. Bai kuma kira DPO DPO na yankunan duka ta ba su umarnin abin da ya kamata a yi tare da da sauran haɗin gwiwan jami'an tsaro na wannan yanki din don haka muna ba al'ummar musulmi na wannan yankin tabbaci insha Allah za a yi sallah lafiya ba tare da samun wani tashin tashina ba Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia Najeriya to a gaida Alfonso Sokorigwe Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Lahadi cewa tana shirya aikin fitar da fararen hular Ukraine akalla mutane dubu ɗaya laman lafiya daga masana'antar sarrafa karafe da sojojin Rasha suka yi wa ƙawanya a birnin kudanci na Mariupol mai tashar jirgin ruwa da yaƙi ya daidaita. Aikin da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross take shiryawa tare da jami'an Rasha da na Ukraine ya fara ne a ma'aikatar karfe na Azovstal a ranar Asabar. ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya bai wani ƙarin bayani ba don kaucewa kawo cikas ga aikin ceton mutanen lamun lafiya shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya kafe a shafinsa na twitter cewa an riga da an ceto rukunin farko na mutane 100 zuwa wani wuri mai tsaro ya ce gobe za mu gana da waɗannan mutane a zaporozhia a hali da ake ce kuma kasar jamus ta ce tana samun ci gaba wurin janye kanta daga burbushin man fetur na rasha tana kuma sa ran samun cikakken dama na daina shigowa da danyen mai na rasha nan da karshen bazara ministan tattalin arziki da yanayi robert hoberg ya faɗa a jiya cewa babban kaso na tattalin arzikin turai ya ragu da kashi goma sha biyu na makamashi da rasha ke shigowa da shi na mai kashi takwas na makamashin kwal da kashi talatin da biyar na iskar gas kasar jamus da yana fuskantar matsin lamba daga ukraine da kuma sauran kasashen turai kan ta dakatar da shigo da makamashi daga kasar rasha da darajar su ya kai biliyoyin euro wanda ke taimakawa cika kirji da shugaban rasha vladimir putin ke yi waɗannan matakan da muke ɗauka suna buƙatar babban ƙoƙari na haɗin gwiwa daga dukkan masu ruwa da tsaki kuma hakan na nufin tsadar na shafan tattalin arziki da ma masu amfani da kayayyaki in ji a cikin wata sanarwa da ya fitar sai dai ya ce ya zama dole ne mu ɗau wannan matakin idan ba ma son rasha ta cutar da mu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga da ke sanye da bakakin kaya waɗanda suka mamaye harabar kasuwanci a birnin paris a jiya lahadi yayin zanga-zangar adawa da manufofin sabon zababben shugaban kasar emmanuel macron Dubban mutane ne suka shiga zanga-zangar ranar ɗaya ga watan Mayu a fadin Faransa, inda suke kira da musu karin albashi. Sannan Macron ya yi watsi da shirinsa na ƙara shekarun yin ritaya. Galibin tattakin ya kasance cikin lumana, amma tashin hankali ya barke a babban birnin kasar inda 'yan sanda suka kama mutane 54 ciki har da wata mace da ta kai hari a kan wani ma'aikacin kwana-kwana wanda ke kokarin kashe wuta in ji ministan harkokin cikin gida gerard darmanin a sa na twitter ya kara da cewa 'yan sanda takwas sun jikata a ƙarshe yiwuwar kwararan dubban bakin haure kan iyakar kudu maso yammacin amurka a ƙarshen wannan wata zai ƙara jefa tsarinmu a cikin damuwa in ji shugaban hukumar tsaron cikin gida ta homeland security a jiya lahadi yayin da yake tunatar da bakin haure cewa iyakokinmu ba su buɗe kuma kada su kuskura su nemi shigowa amurka hukumomin bakin haure na tarayya suna kama mutane dubu bakwai a kullu yaumi da ke kokarin tsallakawa kan iyakar arewacin mexico jama'an amurka sun ce wannan adadin zai kai dubu goma sha takwas a kullu yaumi idan aka kawo ƙarshen dokar kiwon lafiya da ta tilasta wa waɗanda lamarin ya shafa suna saura a mexico dokar mai lamba 42 tana karewa ne a ranar 23 ga wannan watan mayu gwamnati tana son kawo ƙarshen aiwatar da dokar amma ta ce za ta mutunta hukuncin da wani alkalin tarayya ya yanke a makon da ya gabata na ci gaba da dokar yayin da ake jiran sauraron karar da ke gaban kotu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na Bilkisu Abdul Azir Yunus. Ina gaida innanmu, ina yi mata fatan ta yi sallah lafiya, ina gaida babana da fatan ya yi sallah lafiya, ina gaida abokiyar zamana da fatan ta yi sallah lafiya, ina gaida mai gidana da fatan ya yi sallah lafiya, ina gaida yarana da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida yan uwa da musulmi da abokan arziki da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina gaida boa ina yi wa boa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka sunana amina kabir imam ina yi wa ma'aikatan boa a kusa barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah da mamata barka da sallah sannan ina yi wa yan uwa da abokan arziki ba. barka da sallah ina yi wa yayata zainab kabir imam barka barka da sallah sannan ina yi wa safiya kabir imam barka da sallah ina yi wa kawaye na barka da sallah hafsat amina abdulra'ub da aisha uba ado barka da sallah ta fatan kuma ya yi sallah na shi assalamu alaikum rahmatullahi suna na rika yi adam bada masu ina yi wa boa barka da sallah ina yi wa mama na barka da sallah ina yi wa baba na barka da sallah da fatan kuma kun yi sallah lafiya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla to masu sauraro yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe mu mika filin ga abokiyar aikin mazarawa fage ai sauraro lafiya yau ne sallah yau ne aid duk taho mai sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk taho mai sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mai far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu fage ce ke muku barka da wannan lokaci da fatan an yi sallah lafiya. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu za mu ɗaura daga inda muka tsaya a safiyar yau. sai ku gyara zama inda za mu ci gaba da kawo muku gaisuwar sallah a cikin shirin namu na musamman. Duk ku taho mu yi sallar ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin. Domin yau ne ranar ayin. Salamu alaikum sunana Khadija Aliyu. ni mazauniyar kasar rushe ce ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena aliyu ahmad da mamana aishatu muhammad da yan uwana yayuna da ƙannena kabiru salamatu da zainab da ibrahim da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina aisha da khadija da zainab da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana wala abubakar daga nan kasa mai tsarki kasar saudiya a ina yau dukkanin musulman duniya barka da sallah barka da sallah barka da sallah allah ya mamaita mana allah ya mamaita mana da farko ina gaishe da shi kankin gasa babban na da matarsa da 'ya'yansa ina gaishe su sannan akwai babana alhaji audu gurgu na doya akwai a gambo a can da makole da kuma alisila gabo da kuma yayana alhaji ibrahim dantayo sannan na gaishe da abokaina kamar alhaji gwano da alai sa'adu da kuma da kuma garbiyo dangware da aminu ustaz da dai sauransu sannan na gaishe da mata na rakiya da hasana da mariya da kuma dukkanin 'ya'yana sannan na gaishe da dukkanin mutane musamman na garin lahadin makole da kuma dukkanin musulmai na duniya Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana sannan a ƙarshe ina roƙa a ƙasar mu ubangiji Allah ya tsare ta Allah ya tsare ta a haka jihar mu ta Kano haka garin mu na Lahadin Makole haka da Wakizi ubangiji Allah ka tsare mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan daki na Ka'aba da muke a gaban sa yanzu haka nan muke yin sallah Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Awal Sa'id ni mazaunin garin Malaysia ne ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi da ke faɗin duniya barka da sallah sannan ina miƙa gaisuwa ta ka musamman ga iyalaina da 'yan uwana tare da iyayena da abokan arziki da ke zaune a ƙasar najeriya sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake ƙasar amurka na gode kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah. Assalamu alaikum uh, sunana Sadiq Musa Sa'ad. Uh, ni dan asalin karamar hukumar bici ne uh, ah, da ke garin Kano. A yanzu ina zaune a wato Ingila. ina son in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya. a gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina dr musa sa'ad muhammad da mahaifiyata hajiya gaji umar ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina dr safiyanu sa'idu alimi biyar da iyalinsa wanda suke zaune a ƙasar amurka Ina so in yi amfani da wannan dama in yi ƙasar mu addu'a wato najeriya mata addu'ar zaman lafiya ah, da kwanciyar hankali da kuma fatan Allah ya ba mu shugabanci na gari. Ina addu'ar Allah ya sa a shagulgulan sallah lafiya a gama lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu amin. Ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad. salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Samira Sa'ad Zakirai. Ina yi wa dukkanin al'ummar musulman duniya barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Allah ya karba mana ibadunmu da muka yi kuma Allah ya maimaita mana. Ina gaida dukkanin 'yan uwa da abokanan arziki da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaishe da iyayena da 'yan uwana da iyalaina baki ɗaya su ma da fatan sun yi sallah lafiya. Ina roƙon Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadatar arziki a ƙasata Najeriya. waɗannan fitintunu da sace-sacen al'umma da ake yi a ƙasa ta najeriya ubangiji allah ya kawo mana ƙarshensa allah ya ba mu shugabanni na gari Allah Ubangiji ya ci gaba da tsare mu ya kare mu a duk inda muke. Zaben da yake tun karo mu na 2023 Allah ya ba mu shugabanni na gari ya sa a yi lafiya a gama lafiya. na gode Allah ya maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna sunana Aisha Sa'id Muhammad ne wa ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya ina muka gaisuwa ta ga mai gida na alhaji kabiru liman ya kasai da fatan ya yi sallah lafiya ina muka gaisuwa ta ga babana alhaji sa'idu muhammad inuwa gandu barka da sallah tare da mahaifiyata hajiya halima sa'id Muhammad Inuwa Gandu da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga abokanan zamana ya a'i da anti umma da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga babbar yata ita ba da fatan ta yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga mama kyauta yar uwarmu masoyiyarmu a barkaunanmu da fatan ita ma ta yi sallah lafiya wassalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi sunana munir kabir imam ina yi wa BOA Hausa barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah ina yi wa ummata barka da sallah ina yi wa ƴan uwa da aukan arziki barka da sallah ina yi wa abban Musa Garba barka da sallah ina yi wa yaya Garba Aliyu ina mai barka da sallah ina yi wa wana Naziru Kabir Imam ina mai barka da sallah ina yi wa Aina Na'im Abdullahi Imam daga fara ina mai barka da sallah ina ina ina ina gaishe da al amin Ali Musa daga Maiduguri, ina mai barka da sallah da fatan kowa ya sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna na Safiya Adam Balamasi. Ina yi wa umma na barka da sallah. Ina yi wa baba na barka da sallah. Ina yi wa 'yan uwana musulmai barka da sallah. Ina yi wa kakanni na barka da sallah. Ina yi wa BOA barka da sallah. Ina yi wa dukkanin musulmi barka da sallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na abubakar kabi daga farko ina wa ma'aikatan BOA barka da sallah gabaki ɗayan su bacin sun yi sallah da su bacin sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana ina abokanai na barka da sallah mahamudu Nasir da kuma Jafar wannan sai kuma Usman Abdullahi yi musu barka da sallah. sauraron mu kada dai a shagala. Waɗannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na Bilkisu Abdul azir Yunus. Ina gaida innanmu, ina yi mata fatan ta yi sallah lafiya, ina gaida babana da fatan ya yi sallah lafiya, ina gaida abokiyar zamana da fatan ta yi sallah lafiya, ina gaida mai gidana da fatan ya yi sallah lafiya, ina gaida yarana da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida yan uwa da musulmi da abokan arziki da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina gaida boa ina yi wa boa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana amina kabir imam ina yi wa ma'aikatan boa a kusa barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah da mamata barka da sallah sannan ina yi wa yan uwa da abokan arziki barka barka da sallah ina yi wa yayata zainab kabir imam barka barka da sallah sannan ina yi wa safiya kabir imam barka da sallah ina yi wa ƙawaye na barka da sallah hafsat amina abdulra'ub da Aisha Uba Ado barka da sallah da fatan kuma yayi sallah shi. Assalamu alaikum rahmatullahi suna na Rukayya Adam Badamasu ina yi wa ina yi wa BOA barka da sallah ina yi wa mama na barka da sallah ina yi wa baba na barka da sallah da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Assalamu alaikum rahmatullah suna na Aisha Adam ina yi wa BOA barka da sallah ina yi wa umma na barka da sallah ina yi wa baba na barka da sallah ina yi wa yan uwa na musulmai barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Jamila Kabir. Ina yi wa ma'aikatan BOA Hausa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Ina yi wa mahaifina barka da sallah ina yi wa mahaifiyata barka da sallah ina yi wa 'yan uwana da abokan arziki barka da sallah ina yi wa fatima kabir imam sharaɗa barka da sallah ina yi wa kanwata barka da sallah ina yi wa ina yi wa kanina manir kabir barka da sallah ina yi wa maimuna kabir barka da sallah ina yi wa tijjani kabir barka da sallah da fatan ku yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi suna na saurata adam balmasi ina yi wa boa barka da sallah ina yi wa mama na barka da sallah ina yi wa baba na barka da sallah da fatan yan uwa musulmi kun yi sallah lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na Fatima Sani Abubakar ina wa umma ta barka da sallah ina yi baba na barka da sallah ina yi wa abokiyar zaman umma na barka da sallah ina yi wa BOA barka da sallah ina yi kowa da kowa dukkan musulmai barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Suna na Nasiba Eba da Masi. Ina yi wa BOA barka da sallah, ana yi wa ta barka da sallah, ana yi wa Baba na barka da sallah, ina yi wa dukkan wasu yan uwa da abokan arziki barka da sallah da dukkan wasu musulmai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Abdurrahman Audu, ina wa umma na barka da sallah, ina wa na barka da sallah, ina wa BOA barka da sallah. sannan na yan na da abokan arziki da kowa da kowa barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna na Nuruddin ina yi wa BOA Hausa barka da sallah. Ina yi wa antita barka da sallah ina yi wa mahaifina barka da sallah ina yi wa yan uwa da abokanan arziki barka da sallah kamar aina na'im abdullahi daga fara ina ma barka da sallah ina yi wa ma'allim ibrahim daga ɗorayi ina ma barka da sallah ina yi wa ƙanwata Nusaiba Nusaiba Bashir da kaya kasai barka da sallah ina yi wa Nabiha Nabiya Muhammad daga Abuja ina miki barka da sallah assalamu alaikum shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah uwa na al'umma na Najeriya mai duba yau muke sallah na ba adadi mai dabara shi ke daga san mako idan har zai je gona hikima aikin masana ne a ran sallah na zance na na ci na sha kuma na yi ado ta nan da barge kuma soyana ni shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan jama'a masu sauraro, da waɗannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu daga faɗin duniya. Sai a dakace mu a shirin mu na karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin jin kashi na uku na gaishe-gaishen sallah. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan murya Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alfairi daga nan birnin Washington DC. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid. Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid. Mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙananan mu. Yau ne sallah yau ne Eid, yau ne ranar murnan mu. yau ne sallah yau ne eid duk ku taho muyi sallar eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar eid domin yau ne ranar eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar eid دم باشك لا درمو تافيا ويتاران العيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران العيد يوني سلا يوني عيد دك مي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد دك مي سلا رعيد يا كو جما مي فرأ دوم يوني ران رعيد يا كو جما مي فرأ دوم domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto halarto duk الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دوم يوني ران رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دوم يوني ران رعيد دوم يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا رعيل يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا رعيل يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا رعيل يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا رعيل يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا To a gaida zara ufage. masu raro baki ɗaya abin da ya sau kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan a shirinmu na hantsi za mu kamo kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah yanzu a madadin baba ya kuma makiyar da ya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum